بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون bari dai mun zo musu da gaskiyar da babu shakka a cikinta kuma lalle su makaryata ne cikin abin da suke ikirarinsa na abokin tarayya ko danganta ɗaga Allah Allah ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma daga wannan zancen nasu